in mun huwan da dare na ji suna gyara in mun huwan da dare sai mu ce daren hudu kenan ko ba haka ba daren hudu yawa idan mun ce kuma yau uku kila muna nuhin dai yau talata din ko ba haka ba mun dai kamar da muka sha bayani da rana ta waɗi kuma shikenan rana ta gaba ta shigo ko ba haka ba mun fahimci wannan daren larba ma'ana daren hudu ko ba haka ba Allah samu gane karatunmu yau a masallacin Abdullahi ibn Abbas mabira Iddi Sokoto zai tashi a cikin bulu a cikin almuwatta na imamu malikin za mu tashi babe na biyu ko kuma babe na uku ko babu ma yajibu fihi qasru sala haka ne babu Salatin musafiri Malam lam mukta na'am babe na hudu a cikin kitab qasru salati fi safari muka diba karatuttuka dai na farko muyi magana kan jam'u baina ne ana hada tsakanin azhar al'asar ko magariba da isha wannan mun gama da shi sannan yi magana cewa kasar idan ka tafiya kana kasaru wannan shi ma muyi magana kai nai da kuma an yi magana game da masafatul qasri sai ya kai kilomita nawa ko ko mil nawa ma bace akwai sabanin malamai gwargwado a ciki kowane gwargwadon wanda ya fahimta ga hadisan da ya samu a hannun shi abu na gaba yau za mu tashi kan in ka fara kasaru har zuwa yaushe ne za ka daina kasarun ko ko za ka yi tayi ne har da ka dawo amma malik yana da fahimtar cewa a'a idan dai kana da niyyar ka zauna ka zan dan gari to sai ka aje kasaru idan kuma kana matafi baka da niyyar zama da lura ta kai ka dan wani abu ya kai ka bida wanda kullum kana ganin kamar yau gobe yau gobe za ka ci gaba da kasaru har da ka samu wannan abun kabbar garin kila fahimta ma'ana yanzu in ka tashi ka tafi kaduna ko zaria ko abuja ko ina ka tafi da niyyar cewa za ka mai da wuri gidan zama ka samu wurin zako ko can ka koma wannan ba magana kasaru sai dai kai kasaru kan hanya kamun ka kai amma da ka shiga gari alhamdulillah sai ka aje kasaru ka kama cikawa amma ala sabil misali ka tashi ka tafi gari da niyyar zaka zo ka biya wata bukata ko da ka zo sai aka iske mutumin da zaka je wajen shi aka ce ku ya dan yi tafiya kuma yau ma aka tsammanin ya dawo kaga zaka ce ba da kasaru gobe yau bai dawo ba aka ce to kan gobe zai dawo shi ma zaka ci gaba da kasauri jibi zai dawo shi ma zaka ci gaba da kasauri ana gobe gobe gobe gobe zaka ci gaba amma da zaran tabbaci ya kawo gare ka cewa to haza ma ya same ka to shikenan sai ka aje kasaru bari mu ji abin da malam ya ce ya ce babu salatil musafiri malam yujmi mukfa babin sallan matafi matsawar bai kudurta kalimat jama'a yan kace jama'a ya jima'u tarawa jama'a yajma'u wannan sulasina mujarrad jama'a yajma'u ya tara to ya an kai mai ziyada da hamza aka ce ajma'a yujmi'u akula ajma'a yujmi'u to sai sai ya canza ma'ana sai ya koma muta'addi ko ya zama lazim in ya zama muta'addi kila an fahimta ma'ana ce kudurtawa ko niyya daukan niyya ajma'a ala fi'ili kaza ajma'a kaza ajma'a iqamata arba'ati ayami ya kudurta kila fahimta ajma'a kudurtawa yujmi'u ya kudurta cikin rayuwa ta to sannan kuma ya ɗauki ma'anar ajma'a yujmi'u an yi ijma'i ko ba haka ba ajma'a alaihi ulama malamai sun yi ijma'i kan suka yin wannan ma'ana fatawasu ta zama guda to wane muka nuni da nan yujmi malam yujmi matsawar bai kudurta na kudurina ajma'a yujmi'u ijma'an shine ma'ana ya kudurta cikin zuciya ce. fa ajmi wa amrakum ko eh babu salatil musafiri ma lam yujmi' mukta babe matafi zai ci gaba da kasaru akan kasar kuma zai ci gaba matsawar bai kudurta muktan zama ga gari ba حدثني يحيى an مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان usalli salatal musafiri ma lam ujmi mukutha wa in habasani zalika اثنتي عشرة ليلة Abdullahi bin Abba Abdullahi bin Umar ka cewa a hadisin da muka samu daga Yahya mun dai san Yahya daga babban malamin sa Imam Darul Hijra Imam Malikin daga malamin sa na hadisi Abdullah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shahab az-Zuhri shi ma daga malaminsa sa Salim ibn Abdullah ɗaya daga cikin malaman fuqaha sab'a na Madina Salim ibn Abdullah dan dan Abdullah ibn Umar na anna Abdullah ibn Umar yace hakika Abdullah ibn Umar yana nufin babansa kenan kana yaqum ya kasance yana ce mana usalli salatan musafir ni da in ni tafiya to zan ci gaba da kasar ita malam ujmi mukusa matsawabban da kudurin zama ga garin nan in dai bai yi zama shikenan na zan dan gari ba to zan ci gaba da kasar wa in ni zalika isnatai ashrata laila ko da wannan al'amari da ya kai ni garin ya rike ni kwana goma sha biyu ko na kwana goma sha biyu in dai ban kudurta zama ba to zan ci gaba da kasaru kan haka kenan kudurta zaka zan ka zama dan gari shi ka kace ma kasaru ba yawan kwanaki ba fahimci wannan Abdullahi bin Umar haka yake da fatawa Abdullahi bin Umar sawa'un ya ji ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya samu wannan karatun ko ko fiqhu na daidai yake hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yaqu fathu a tafiya fathu makka ya zauna a madina kwana goma sha tara ko kwana goma sha takwas ko kwana goma sha bakwai yana ƙasaru kila an fahimta duk ruwaye mutane kala kala amma duk gudana kuma da kwana goma sha tara ta hiyar gudata in ka ce kwana goma sha tara kayi daidai in ka ce kwana goma sha takwas kayi daidai in ka ce kwana goma sha bakwai yayi kayi daidai suka ce mun sallah sallan ya zauna a makka ya bar madina ya zo makka kwana goma sha tara yana kasaru kaga kenan ai kwana goma sha tara ai kwana goma sha biyu ko ba haka ba an yi kwana goma sha tara balle kwana goma sha biyu talilin hadisin wancan in ka ce kwana goma sha tara sai mu ce lalle haka daidai kake saboda mun sallah sallam ya zanna a makka kwana goma sha bakwai cikin garin makka kila an fahimta to in kace sha tara ka lisafa da ranar da ya shiga kuma ka lisafa da ranar da ya fito amma kwanakin da ya dududu cikin garin makka kwana goma sha bakwai kila an fahimta ta shiga da ta hita rana biyu kenan ko sun zan kwana goma sha tara saboda haka wanda ya ce kwana goma sha tara ya lissafa duka wanda ya ce kwana goma sha takwas ya in ma ya lisa wata shiga banda ta hita ko ya lisa da ta hita bai lisa da ta shiga ba shi ku wanda ya ce kwana goma sha bakwai gaba ɗaya bai lisa da ta shiga da ta hita ina fata muku kun gane hadisin ala kulli halin malam lam yujmi' mukusa zaka yi ta kasaru ha Allah ya dawo da kai ina fata mun gane wannan Mhm. kila irin ko irin haka a ce za ka tafi aikin haji ko ko za ka tafi a airport kila ka jira sai a ce kwana ɗaya kwana biyu kwana uku jirgin ku bai taho ba to duka sai ka yi ta yi ƙasar ha masha Allah kila mun fahimci wannan wani hadisi na ingantacce ta hanyar sanadinsa bai da matsala mawqufun na akan Abdullahi bin Umar Abdurrazzaq da Imam Al-Baihaqi duk sun fito shi kuma ta hanyar Imam Malik a cikin magabata Imam Malik da da wannan hadisi فسامي شي تهنيا تيسامي وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته daga imamu malikin inji yahya ibn yahya al-laythi daga shi ko malamin sa imamu nafi'in malamin sa kuma wanda ya karbi hadisan abdullah ibn umar ta wajen shi daga shi kuma ubangida ne ko malamin sa abdullah ibn umara shi ka ba mu labari yace Abdullah ibn Umara aqama bi Makkah ya zauna a Makka aqama bi Makkah ya zanna a Makka ma'ana ya je Makka wata lalura ta rike shi ashara layalin kwana goma ya kwan goma cikin Makka ya suru salati yana kasaru kila fahimta kwana goma yana kasaru kullu inda yayi sallah to kasaru yake illa an yusalliha ma al-imam sai liman yaddi amma in ka bi liman dan gida ko ba haka ba to kaga wannan sai ka bi ka bada wadi liman inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ko ba haka ba shi yasa in ka bi liman sai ka cika sallah ba a kasuru bayan liman muddin shi ba kasure ba mu fahimci wannan ko in kam liman ya bi fa yusalliha bi salati zai bi sallar liman shi yasa a shi kaga akwai halat na kai mata fi ka bi ka bi mazaunin gida ya halatta babu makaraha ciki babu hani ciki kamar yadda shi mazaunin gida na abin musafiri shin babu wata matsala ciki kuma in kai matafi ka bi mazaunin gida dole ka cika kila an fahimta wannan wannan zamu koma mai tashi ga hadisan da aka yi insha Allah mu ƙara wani fike da muka samu ciki abin da muke magana dai muddin dai baka haddade maganar zama ba to shikenan kai ta kasuru ha ila masha Allah mun samu sabban irin Anas da yayi wajen wata guda yana kasaru ko ba haka ba an samu heda watanni wanda suka yi tafiya ta jihadi heda wata uku suna kasaru ala kulli halin malam yajmi' mukuta mun fahimci wannan to babu salatil musafir ila idza ajma'a mukusa sallan matafi idan ya kudurta zai zan dan gari yau in ka kudurta zaka zanna ka dawo da Zariya ka koma sakkwato ko ka taso da gusau ka koma sakkwato da zama ran da ka dauka ka cikin sakkwato din ne zuwa zama kai to kai ka zan dan gari ko ba haka ba to a ji kasar can bisa yawa da ka dauko to amma abin tambaya shi a asfiqi ne ma malik din ya bambanta sauran wasu mazahibu anan na cewa kwana nawa kamar shi kaɗan gari kila an fahimta kwana nawa aka ce wato in dai za ka yanzu kasan ɗan gari kwana ɗaya a ce in ka kudurta za ka zauna yini yau mu walila kasan ɗan gari ya ce a'a kwana biyu ce baka san gari ba kwana uku ce baka san ɗan gari ba sai ka ce kwana na hudu kun san ko liyafa in za ka wa ba ko tariya kwana nawa an ka ce uku ko da an cika kwana uku sai ka yi mi sai ka rabu da shi ya zan me ya zan ɗan gari ko ba haka ba haka kwana hudu ga gari baka baka da aboki baka san wani haka ya ba kaga ba abin ko ba haka ba to ta hanyar la'akari da wasu hadisai sai ya har hada kamar da wani hadisi duk da akwai kasa gare na cewa mace ba ta tafiya tsawon kwana uku ko ehin salatatu ayyami akwai shi yau akwai yawmun walaila sannan akwai na salasatu ayyami illa wa ma'a hadu maharamin haramun na mace duk bukhari ya haɗa hadisai guda biyu da mai kwana uku da mai kwana ɗaya yawmun walaila da mai kwana uku mace ba ta tafiya kwana uku tsawon kwana uku ba ta zama maharamin. ba haramun nan to ashe kenan da an wuce kwana uku an dan gari ko ba haka ba kenan aqallun halin ka in kana musafiri kana bako a gari kwana ɗaya bako hake kwana biyu bako kake kwana uku bako kake da ka cika uku ka shiga hudu ka zan dan gari saboda haka duk abin da ya shahi dan gari ya shahe ka kila an fahimta da kwana uku har zuwa shekara guda har zuwa ila abadin in dai ka kudurta zaka zauna to haka imam malik ya ce mi a hujja ce mu diba ga hadisai shina ce babu salatin musafiri babu yadda matafi ke sallah idan ajma'a idan ya kudurta muku san zama zama wancan babe na sama malam yujmi muku sa bai kudurta ya zauna ba sabu halala sai ta yi shi ko wanga da ya haddade to shikenan haddathani yahya an malik an ata'i al khurasani annahu sami'a sa'id ibn al musayyib qala man ajma'a iqamata arba'ata arba'a layalin وهو مسافر atamma salata wannan fatawa ta sa'id ibn musayyibi sai daga cikin fuqaha ul madina as-sab'a daga yahya daga imamu malikin daga ata'u al-khurasani ana ce ata'u ibn abi muslim yake shi ma fika ne daga gaji ya cikin tabaqatul ah, sadisa tabaqatul khamisa yana cikin tabaqatul khamisa ya ji sami'a sa'id ibn musayyib ya ji sa'id ibn musayyib yana cikin tabaqatul salisa daga sai sun sai mun san shi fika ne lil gaya ko ba haka ba babban almajiri imam malikin qala shi sai mun sai shi ya bada wannan fatawat yace man ajma'a iqamata arba'a layalin duk wanda ya kudurta zai zauna kwana hudu kwana hudu zai zauna yana da wannan kudurin ya zan dan gari wa huwa musafirun shi na matafi? to a tamma salati ya cika sallah kila an fahimta in dai tahiya ya zo ga gari in yana da kudurin kwana hudu ya cika sallah wannan a imam malik shi ya kaɗe da wannan hadisi kuma hadisi na asari na wanda yake sahihi ta hanyar sanadi ne bari mu ji qala malikun imam malik yace wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya duk cikin fatuwar da aka basuwa to na kwana hudu din nan na cewa muddin ka ta kwana hudu to ka cika sallah duk cikin fatoyi wannan shi an mafi soyuwa zuwa gara kila an fahimta akwai fatoyi da dama amma dai gaskiya duk wanda ya bada fato babu wani asari ko ku hadisi marfu'in daga annabi ya kayyade kwanakin amma sahabbai malamai na tabi'u na da yawa sun yi ijtihadat kasira na cewa kwana kaza kwana hudu a Imam Malik kwana goma a wata mazhaba sha biyu a wata mazhaba talatin wata guda a wata a duka amma duka dai judu a cikace a hadisi ingantacce lafzan au fi'lan kaulan au fi'lan daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya haddade kwanakin to babu amma an ishtihadatu kawai sun yi la'akari da wasu hadisai waɗanda kamai she mazauni wanda kamai sa matafi dan da mazaunin gari mazaunin gari wato dan gari kila an fahimta bari mu kara wani hadisi mu jiya wasu ila malikun an tambayi imam malik an salatil asiri daga sallar kaman mai kaftin wanda an ka kila ana yaki ko ana wani abu sai mahara ko wasu mayaka sun ka kame shi wace irin sallah zai yi tunda an kame shi a hidda shi daga gari ne kala imam mali ya ce mithlu salatul muqimi sai rinka sallan mai mazaunin gida illa an yakuna musafiran sai in lokacin su wanka kama shi dan tafiya ne fasara ɗaya kenan illa ya kuna musafiran ba ma'ana matafi na dama can bisa ya sun ka kame shi da tunda yana kasar ita sai ci gaba da kasar ce ko ba haka ba ko kuma illa ya kuna musafiran sai inda sun ka kama shi sun dai da garin su daggare da sun ka kama shi sun tafi wani gari wanda isa a kasaru to wannan zai ci gaba da kasaru kila an fahimta amma in aka kama shi an ka boye shi garin ko irin yanzu da harkokin siyasa ka sa sai a a kame mutum ko ba haka ba a kame wani gwamna ko wani kwamishina ko wani ko wata uwan minista ko wani abu ko ba haka ba to da ta bar gari in dai an bar garin da an haka ma ta boye ta wani gari ta gano haka ko ya gano haka sai ya ci gaba da kasar kila an fahimta haka ma in ka ta zuwa wannan ku ka ta kudu an ka tare ka an ka kame an ka boye sai an ba da miliyan to shi shikenan zaka fara kasar ko ba haka ba har a bada su ko kuwa a sako ka kila an fahimta to wannan kenan muddin dai ba garin da kake ba saboda ni saboda babu sadda zaka cewa zaka dawo ko kana ko ijma ko kana kudurta cewa kwana kaza zaka yi baka da kwanaki yau ana iya sakin ka ko gobe a sake ka ko jibi a sake ka gwargwadon da an kai negotiation ko ba haka ba eh in kaddara ta gitta a mutu can in kuma Allah ma ga daddago kuma ka dawo amma baka iya haddade maka rana ko to ma dama baka iya haddade maka ka kaga lam yujmi mu kusan bai kudurta zama ba to yayi salatul muqimi in dai kina cikin garin nan da an kama shi yayi salatin musafiri in ko matafi na an hita da shi kila an fahimta wannan wannan dai ka koma matsawon baka kudurta zaman tafiya ba to alhamdulillah wannan babu bukka guda biyu sun warware mana matsaloli da dama game da kila a ce ya fikihun koko ya akwai wata fatawa da tafi karfi garani wadda ta kore zama wata kwana hudu banda ita kila fahimta banda wani kauli wanda ya karfi ta hanyar hadisi marfu'i kaulan aw fi'lan wanda ka cewa in ka kudurta kwana kaza kana barin kasar ko kana kasar kila fahimce ni asahu cikin abin na habda shi cikin maganun malamai asahu alqauli shine kaulin imam malik anan kila fahimta saboda duk hadisai sun yi nuna kwana uku kwana uku ga tafiya matsa kuma an ka wuce kwana uku wani abu sabo zai shiga kila la samu gane amma Allah in wani ya ci tutube da hadisi na cewa an samu ko an wuce kwana ko da ka kudurta kila fahimta ko da ka kudarta wata guda ko wata biyu kana iya yi shikenan ana kasaru to fal ta fadal mashkuran ko ba haka ba eh abin da yasa ce haka akwai masu irin musamman irin irin mu masu zuwa karatuttuka kila wasu wurare sai a ce in ka tayi wata jami'a ko wani gari tsawon semester su zaka ci kasaru tun ba dan gari kake ba tsawon semester wata hudu ko wata biyar wai kai musafiru kake ko ba haka ba duk da cewa ka san in ka tayi a semester na akalla semester kowa inda Najeriya ta ta wata biyu ko ba haka ba in dai Najeriya ta hawata ban san wani wuri ba ta hawata biyu ko wai amma duk da cewa ka sa kuma in ka sai sun ta kare wai zaka ci da kasaru kila an fahimta to wannan kawali ban taba karatu dai ban taba kacin karo da shi ba akallo dai abin da nake gani cewa arba'atu ayyami in kai ijma abin da ijma'u nan kudur ta zama kila an fahimce ni wannan amma ala kulli halin in wani ya ga cewa ko da ka kudur ta zama ko da ka tafi akwai wanda cewa ko ka tafi kasar waje karatu in ka shekara hudu an ka baka admission shekara hudu zaka yi ka dawo to zaka ka ce kasu sai ka dawo dalilin ce ba kai ne ba ko ba haka ba to ala kullu halin adiba alfazu din adiba abubuwa fatawin da da kyau a sa fiqhu a ciki usulul fikihi na aiki sosai kware da gaske a wasu fatawoyi saboda haka mu bincike wa ya kamata a fahimta ta dai in ka tafi zaka je makaranta zaka yi semester to lalle sai lalle da ka shiga gari tun da ka tai da ne cewa zaka wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu to ka kama cika sallah kila an fahimta in ka baro gari da nan garin da kaka karatu har zuwa gida haka dawo zaka ci gaba da kasaru kamar yadda in ka tashi da garin ku zaka je makaranta to sai ka cika kasaru haka kai da ka kai kuma sai ka aji kasaru tunda zaka wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wannan shi ne fahimta a sauran binciken da ni alhamdulillah babu salatul musafiri idza kana imaman aw kana wara imamin kauli na gaba matafi idan yana limanci ma'ana abin da muka so mu ce dai kai matafi kana kai mai kasar kana iya ba mai cikawa sallah eh kana iya ba su amma dai duk da haka nan bari mu ji eh akwai hadisi ko akwai hujja ta ma kamar yadda kai mai matafi kana iya bin mukimu eh kana iyawa amma dai bari mu karanta sai ce babu salatul musafiri idza kana imaman ya matafi zai sallah idan shi an liman an kabihi sallah kuma wadda sun kafi shi mazauna gida ne ko ba haka ba zai cika musu ya biye musu don ya cika musu sallah tai ko ko tahi zai sallame su cika tasu au kana wara imamin ko ko shi an mamu yana bayan liman ya halayen guda biyu zai yi kila fahimta wannan wani abin ban mamaki shi yasa harka ilimi ba a gardama ta mazan ba karanta ba kaga dai mu da kasa ga ya baje kasa ga ko to bari mu karanta mu ji sannan mu faɗi wata fatawa wata fatawa da wasu malamai ka ba su wa hadasin yahya an malik an ibn shahab an salim ibn abdullah an abihi anna umar ibn al-khattab kana idza qadima makkah salla bihim rak'atayn ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم fa inna qaumun safrun imam mali ya rawaito hadisi daga babban malamin sa muhammad ibn muslim ibn shahab zuhri daga salim ibn abdullahi wancan salim da mun kace dan abdullahi ibn umara jikan umar ibn khattabi an abihi daga babansa wa babansa babban sahabi abdullahi ibn umara shi ko yana hikaito muna al'amarin kaka al'amarin baba ne shi Abdullahi bin Umar yace anna Umar ibn khattab Umar babana kenan Umar bin Khattab khalifa na biyu kana idza qadima makkata ya kasance ina to makka lokacin shine khalifa shine imamul a'zam a duk duniya gaba daya in ya zo kaga kenan imam in ya zo shi ka bada sallah sallah bihim raka'atan shi ka bahu sallah in ya zo ga gari imam al-azam kenan wannan haka yake tun zamanin a manzo sallah sallam shine liman shine alkali shine mallan shine mai yanke hukunci shine mai komai haka duk khulafa rashiduna gaba daya abubakar umar uthman ali duk gaba ɗaya su ne haka ha muawiya radiyallahu anhu haka dan dabbin biyo sai la zamanin da abuwa sun kaɗan ma yawa zamanin abdul malik bin marwan sai ya kila ko don yawan abubuwa ayyuka sun yi ma yawa ko ko don dai wasu abubuwa sun shiga sun tahe daga hilafa sun koma mulku don mun sallallahu dama ya faɗi bayan shekara talatin ga rasuwa tai to abin eh, khalifanci zai kare khalifanci zai kare sai ya koma mulku kuma an lisafa shekara talatin ba ga manzon sallallahu alaihi wasallam cip cip cip shine rasuwat a waɗannan kulafa rashin na gaba ɗaya abubakar umar usman ali lokacin da ali ya rasu ya rasu shekara ta talatin ta ishirin da tara da wata shidda bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kila gane ko ko in ce wato abin da kasu in ce Eh, ta hadidin da manzo sallallahu alaihi wasallam yi shekara a talatin bayanai sora wata shidda dai kila gane wata shidda ya rage kenan shekara 29 ko da wata shidda ran nan Ali ibn Abi Talib in ka faro daga lisan hijira sai ka ce shekara kusan 40 ba wata shidda kila fahimta sosai to shi nan sai Ali ibn Abi Talib shi a daidai lokacin da ya rasu sai aka yi mubaya'a ga Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu ko yayi wata shidda sai kuma ya ga cewa maslaha ya sauka ya bama muawiya radiyallahu anhu ko ba haka ba wata shidda da nan da yayi su a cikakken shekara 30 cicicip kuma daga nan khilafa ta yi intikali ta koma mulku kila an fahimta yawwa daga muawiya radiyallahu anhu har zuwa ga amawiyawa marwanul al-ja'di na goma sha biyu ko na goma sha uku a jerin amawiyuna dun mulukiya aka cewa to a cikin Muawiya radiyallahu anhu bai bambantu ba da irin khilafat Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali duk abin da aka cewa kiyayya ta aka gwada mai shi an cina ba musulunci na ba kila fahimta Muawiya daidai wada sauran sahabbai suka yi to amma yau da gobe yau da gobe kila irin ta soma wasu suka shiga an san samu rago wasu abubuwa ko yawan kwaɗin mulki ko ko yawan rigingimu ko ko yawan mabiya da sauransu sai zan abubuwa sai musu nauyi ko kuma mi rashin rashin cikakken ilimi wancan ilimi na gare su kan koli ilimi ɗari bisa ɗari to rashin ilimi ya sa dole ina da wani alkali wanda na sun yahi ni iya wannan dole ina da liman wanda wanda ka bada sallah dole ina da wanda ka bada karatu dole in kaza dole in kaza sai a ban mi a ban ne kawai da ta yadda mulki ko ba haka ba amma sai da al'amarin bai lalace ba dole sai in cicciro manyan manyan malamai in zagaye kaina da su ko ba haka ba kullun takawa ta da bibi na su wada min gaskiya qala Allahu qala rasulu to haka ake har zuwa lokacin da al'amura suka lalace an ka raba addini da duniya ko ko an ka raba addini da mulki daga nan an ka ci baya ala kulli halin Umar bin Khattab shine khalifa saboda haka duk inda yaje shi ka bada sallah to ya je Makka salla bihim raka'atayn sai mu sallah ko azhar ta ko al'asr ta ko isha'i ta ba mu dai sani ba ɗaya daga cikin dai sallolin da aka wa kasaru masu a hudu sai ya sallama akan raka'a biyu yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah maya yaqulu sai ya tashi ya ce musu ya ahla makka ya ku yan gari ko ba haka ba ku yan gari makka yazo ya ku yan gari a cin mu salatan kowa ya tashi cika sallah a tashi a cika fa inna qaumun safrun mu mutane na masahiya mu kasar muke yi ko ba haka ba wannan Umar ya faɗi haka saboda ganin cewa ba kowa ashabi manzo Allah sallallahu alaihi lokacin nan ba an samu ƴaƴan sahabbai wanda lokacin ba su da manzo sallallahu alaihi ba an samu sababbin shiga musulunci wanda ba san abubuwa ba kada su ce assalamu alaikum su ce assalamu kuma su ce assalamu alaikum ko ba haka ba eh eh ka a irin na wani bagore ko ba haka ba eh yace dan Najeriya ammi har ga sallah sai wa Allah ujuru ko ba haka ba dai ga dan Najeriya ya kasaru to ala kulli halin wani labari na ban san haka ba ko abin kana da aka ce dan Najeriya ya kowa yaudara da kowa dan Najeriya aka ce ko ba haka ba eh to ala kulli halin sai ya tashi nan take yace musu mi yace musu kowa ya cika sallah ce mu matafa muke kila fahimta eh fa kuma aka yi sai aka tashi ashe kaga kai matafiya halatta ka ba mazaunin gida sallah ko ba haka ba kuma kai raka'a ka biyu ka sallame shi kuma ya tashi ya cika in ma ka ga ya zai sallame ko bai gane ba tunda kai kada ka ce assalamu alaikum kai bai bane ka ce tahe cika ni kasar nake yi ko ba haka ba to alhamdulillah abu na gaba wa hadathani an malik an zaid ibn aslama an abihi an umar ibn an umar ibn al-khattabi misala zalika ko ba haka ba daga imam malikin daga zaid ibn aslama zaid ibn aslama daga babansa aslamu shi ko aslamu din nan mi alaka ce da wanda zai karɓi hadisi maula ne dimaji ne bararan bawan umar ibn khattab na shi ma zalika ya ba mu irin wanga labari wanda abdullahi ya bada labari kila an gane na cewa ni umar bin khattab in yazo ya bada sallah a garin da aka cika sallah ko garin da yan gari na sai ya sallame raka'a bi sai ya ce ku cika sallah mu matafa muke kila mu fahimci wannan abu na gaba wa haddathani an malik an nafi'in anna abdullahi ibn umara كان يصلي وراء الإمام بمنا أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين يو سيزن كيكما متفي كيكبي mai cikawa yanzu mai cika bi matafi mun ga mun walkan mun warke ko ba haka ba kuma wacce ita daidai ko ba haka ba to kuma yau kai matafiyi sai ka bai cikawa to ya za a yi to ga hadisi daga imam malikin daga nafi'u daga abdullahi ibn umara kana yusalli wa ran imani. abdullahi ibn umara ya kasance yana sallah bayan liman bi mina a can mina ya ka zo mina kila mun san mina wacce lokacin aikin haji in ma ran ga wata ko koran sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata ko ba haka ba ran tara ga wata ran afuwa ran takwas ga wata nake so in ce ran takwas ga wata da kai ka do ihrami daga makka sai a wuce tarwiya yau tarwiya ko a wuce zuwa mina amina za a yi sallar azhar a yi sallar la'asar a yi maghriba a yi isha'i ko ba haka ba sannan a kwana nan tun da safe kuma a yi sammako zuwa arfa ko ba haka ba to in ya ko dai wannan ranar takwas ga wata ko ku a'a ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata kwanakin mina a dai mine ka haka to in ya bi liman amina limami mazaunin gida mun zo ne mu ce haka limami mazaunin gida ki da dan wurin to limamin ya cika sallah arba'an ko ba haka ba to shi ma abdullahi ibn umar yana cika sallah kila fahimta gashi nan me yace ce ka kana yusalli wara al-imami shi abdullahi ibn umar yana sallah baya ga limam bi mina a can mina arba'a raka hudu kudu ya kai to mun san me na kasaro ake yi musamman wanda ba dan wurin ba amma fa iza sallale nafsi idan ya salla shi kadai salla na raka'a biyu kai kila an gane wannan wannan kuma shine fiqhu daidai saboda hadisi ingantacce mun samu kana ce ai wannan fatawat Umar Abdullahi bin Umar ta koko shi ka haka sai mu ce ayya ai hadisi ingantacce Abdullahi bin Umar ya ji ko bai ji ba hadisi ya tabbata daga Musa ibn Salama babban tabi'ina almajin Abdullahi bin Abbas na yace Abdullahi bin yace mai akramaka Allah wani abu na shamin ka yace kamar me ce in yi ni muka yi tafiya muka zo ga garin da aka muka gari in mun bi su sallah sai mu cika mu haka mun kaɗan kwatanta sai mu cika amma in sadda muna masaukin mu mu ɗaya mata zalla sai mu ƙasar Tushin yaya kala tilka sunnatu abil qasimi sallallahu alaihi wasallam ce a haka take wanda ita as sunna abul qasimi wannan ita as sunna annabi haka annabi yake yi saboda haka kai matafi in ka mazaunin gida dole ka cika amma in kai dai za ka sai kai kasarunka kuma ya halatta kaga babu wani karaha ciki ko ba haka ba ba irin na ba kauye ba kasan ba kauye yazo an yi kiran sallah sai ya tashi yana sauri ya dauki buta mi zai yi wai Allah zai yi sallah tai a tuba ka zaka jira sai ya ce ai kasaure kai in kai dibara duniya ka fahimta shi zai ce wa ga dan ya zalana wallahi bai ta sallah ko ba haka ba eh alhali kuma wannan shi addaidai kila an fahimta kenan wannan ba kawai ɗaya kenan wannan kila za ku akwai wani mulahada da nika son shi yasa ni ce mu gani wannan mu fa imam maliki ko ba haka ba a sai ku diba diya'u tawili na Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo rahimahullahu ta'ala Abdullahi ibn Fodiyo duk da baharun na lasa sahila lahu ko ba haka ba fil ilmi amma wannan sunna ta boye gare kuma ga ta kusa kusa ga da tafi ga mu da malib ku bisa agalami ne ko ba haka ba sai ya rubuta a ciki kadi ba ha gani ya rubuta a cikin suratul nisa'i a cikin aya ta magana kasar ko ba haka ba mhm wai za can wanda muka karanta tiya fa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yafnakum hazwa karshen aya ko ba haka ba to yana ga magana kan kasar sai ya kawo me hukunci idan mai tafi ya bi mazaunin gida sai ka kawalu arba in ban manta ba yake na da karatu ne kwarai da gaske kuma kamar hito ban koma muraji a wurin ba wanga karatu ne da ya shekara 15 ko 20 amma dai kudi ba haka take sai yace mi sai ce akwai kaululuka kusan guda biyar kusan guda hudu yace wani kauli an ci kuma yace duka ruwa ya tuna an malikin yace wani kauli ya ce a biliman a cika kila an gane ba wani kauli ya ce a'a ka yi raka biyu ka yi zamanka sai liman ya cika tashi ya dawo ya zanna ya yi ta ya sallame ku sallame tare kila fahimta wani kauli ya ce ka zauna ka yi ta ka zauna ga raka ta biyun ka yi ta heka ka sallame ka ta kila fahimta wani kauli ya ce ba a biya ta kai ta kai daya ce kuma wadanga duk aka na ko wani ka doka yayi to shi an muhallo shi ko duk aka na ko wani ka doka yayi yawwa ko ba haka ba kamata yayi inda malam abin bai dan yi nisa ba wannan yana samun malamai da yawa babu malamin da bai haka ba ko ba haka ba babu malamin da wani abu wata sunna ta boyo garai sai ya kawo akawalu da mai dalili da mara dalili ya ce duk wanda ka doka yayi ko ba haka ba to da misali ta'aliki ake yi da an yi ta'aliki har ba ta'alikin da tawili ba ko ba haka ba eh Allah ya sa mu samu malaman da sun kai muna da ta'alikatu ake yi kawai shikenan sai a ce al-asahu ma rawahu malikun sai a kawo ga hadisi shikenan kila an fahimce ni ko ba haka ba mai inganci shine mi shine ka shi kuma a cika tari babu wani kauli wanda ba wannan ba kila an gane in dai ingantacce na wanga na mu muwadda imamu malikin shi ya ingantacce kuma shi imamu ahmad ya ruwaito bi sanadin sahihin wancan hadisin an bata muku na musa bin salama ya tambaya abdullahi bin Abbas na cewa mun kasance muna matafiya muka zo muka samu yan gari muna bin sallah mu cika ta da su amma in muna mu kadai sai mu yi sallah mu daidai kasaru sai ce to sunna abul kasim ta sunna annabi kaga idan sahabi yace min sunnati kaza ko hiya sunnatu miya ka mihi hadithu marfu'un ila rasuli sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a usulul fiqh a musalol hadisi ko ba haka ba to ina ce mun warke da wannan yau duk dai hadisan mu alhamdulillah kyakkyawa na ko ba su da daure kai sosai insha Allah sai da abu guda fikihu na bai ciki bari in ku shi la'alla ko an tambaya ko ba a tambaya ba irin waɗannan abubuwa ne ka son ana ta tambaya ba a ita fikihu ba mi mun ka ce hukuncin kasaro karatun da mun kai karatu na ɗaya ko na biyu da mun da gabata hukuncin kasaro mi mun ka ce wajibi ko ko kuma in ka rage mai daraja ka ce ni masha Allah wanda suka ce sunna muakkada ko ko sun ka ce rukhsa kun san ga masu malikiya a kaulin magare ba kaulin abul qasimi ba kaulin abdul abdul wahhab uh, abdullahi bin wahhab ba ba kaulin riwayatul madaniyyin an malikin ba ba riwayatul bagadadiyin an malikin ba riwayatul ahlul magharibi an malikin sun ka ce kasar rukhsatun ko ba haka ba rukhsatun abinda rukhsa ko ka ko ba kai ba shikenan bai da lada bai da zunubi ko ba haka ba rukhsatun duk da dai riwayatul an malikin ta mutanen madina sunnatun kila kiyaye da wanga sosai to amma hujjar da suka ƙara kawowa dalilai na cewa ba bai da ƙarfi ko sunnata ko bai da wanga hadisi yana ciki a barin tambaye ku duk da shi ma akwai sabani me hukuncin jami'i eh wajibi ittifaqan a'a a ba ai sabani ba ittifaqan gare ku amma ko amma malamai sun yi sabani ko ba haka ba akwai wanda kace mai wajibi akwai wanda kace mai sunna ko ba haka ba kila ya kamata kusan da haka mu aje kauli ku so muka hita wani fikihul to ki cewa dai ayi sabani gare ko a kodanda sun kace su eh, jama'a sun eh, salatul jama'ati sunnatun ko suna su ata wanga kauli sun kace salatul jama'ati sunnatun to ya an kai wanda as sunna sunna ta to kuma ta kada abinda kace wajibi na in ka ce kasar wajibi a biyu wajibi to in ka bi liman dole ka aji kasar ka cika ka bi liman ba ko kun gane hol. kenan ashe yanzu in ka ce salatul jama'ati sunnatun to kuma sunnatun din ga saboda ita da kai ta kadan ma da ƙasaru to ya zaka ce ma ƙasaru sunnatun tana kada wajibun to wace amsa zaka ba su in ma kaddara ka dauke cewa kasar wajibi na ni zaka ce ɗayan biyu ko dai ka ce a'a a wajen ka kai yadda salatul jama'ati sunnatun ko ba haka ba su ma cewa salatul kasar wajibun kaulin su guda salatul jama'ati wajibun kila kun gane wannan to in kace haka to shi kace to shikenan in mun kace yanzu salatul musafir wajibun sadan salatul ka jama'a salatul qasar wajibun sadan salatul jama'ati wajibun to sai mu ce to missa salatul jama'ati ta Salatu sifatul Kasar. ko ba haka ba sai mu ce haka ibada take ko cikin wajibai cikin wajibban da Allah ya wajabta akwai aujab wanda ke karhi cikin wajibban cikin sunnoni akwai sunna mahi karhi kai hatta da cikin haramun akwai akabarul kaba'iri ko ba haka ba duk kaba'ira ta amma ko cikin kaba'ira akwai akabaru to kasar wajibi jama'a wajiba amma in ka bi jam'i to aujabu min kasarin sai ka aje kasaru sai ka bi aujabu minhu kina kun gane la yadullu ala anna al-qasr sunnatun bal inna ma yadullu ala anna qasr as-salati wajibun kama anna salatul jama'ati wajibatun ko ba haka ba walakinna wujuba salatil jama'ati aw kadu min wujubi salatul qasri kila an fahimci wannan wannan haka suka kawo ala kulli halin wannan dai kawai don kacici kacicin malamai ko don ka rinka shiga kana dan fayyacewa kamun ka kai abin nan mu ci gaba wa hadathani an malik an ibn shahab an safwana annahu qala jaa abdullah ibn umara ya'udu abdullah ibn safwana sarafa fa qumna fa atammamna fa qumna fa فأتم fa'at mamna afwan fa'at mamna wannan irin hadisin da gabata na kuma har yanzu dai shine Abdullahi ibn Umar ya koma mai ta mana shi jazakallahu Abdullahi ibn Umar yace haddathani an Malik an ibn Shihab daga Abdullahi ibn Shihab daga Muhammad ibn Shihab az-Zuhri an Safwan daga Safwan wannan Safwan akula ciki mu muwadda Imam Malik akwai Safwan guda biyu ana ce haddathani an Malik an Safwana an Malik an Safwana wanga Safwana malamin wa malamin ma malikin sanana ce haddathani yahya an malikin an ibn shahabin an safwana wanga safwana malamin wa malamin malamin imam malikin to ba guda na ba ku a gane ta hanyar za ka gane dabaka su ma ba guda ba ko ba haka ba shi malami imam malikin yana cikin dabaka su imam ibn shabi zuhri duk tare suke duk malamin imam malik na saboda haka ba shine wanga safwanu ba shi wancan subhanu malamin imam malik safwanu ibn abi sulaimin ko ba haka ba min min dabaqatil rabi'a yake a fahimta sosai to shi ko an ga malamin malamin imamu malikin don malamin ibnu shahab az na to shi awa shi as-safwanu ibnu abdullahi al-akbar ko an shi akbari ibnu abdullahi al-akbari ابن صفوان ابن صفوان ابن أمية ابن خلف ابن وهب ابن قدامة ابن جمح الصحابي الصحابي ومن وهو من من المؤلفة قلوبهم ina can cikin waccan ayar zakka ko ba haka ba inna masadaqatu lil fuqara wal masakin kaza kaza aka ce wal muallafati qulubuhum ko to safwan ba safwan shi wanga ba shi su fa safwan baba ne abdullahi kaka ne safwan to shi kakan safwan sahabina shi a cikin muallafati qulubuhum kawai shi sadakan manzon Allah kyauta kyauta irin wadda bai tsoron talauci wadda annabi ka yana kyauta bai tsoron talauci ita da ta rikita shi ya musulunta ko ba haka ba shi in kowa aya na yake tashi shi kyautar ya ga ta yawa ko ba haka ba abinda irin kyautar da aka cewa ka kasa cewa na gode ko eh to wanda bai taba rika dubu ɗari ba an bashi biliyan guda a kasa zai haukace ko ba haka ba to irin da subhanahu bin bin umayya ya gamu da ita yana ɗari ɗari ga harkar ga dare dare ga harkar ga shewa harkar gami annabi sallallahu alaihi wasallam yace asafa na ka shigo a bashi raƙumi ɗari ce annabi ni ya ce ku kara mai su da yimbe in ba su mai ba <laughs> to kaga wa shi nan ai dole shiga musulunci ko ba haka ba sai ce dama to dama kuma mu'jiza ta ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ce eh kila yanga na sai mu ce karama ko ya mu'jiza kila ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ta bayyanuwa duk kuduri duk mugun zaton da kawa annabi can an hore ma kunne an soke ka da wani abu kana zuwa sai kaga akasin wannan din in an ce ma annabi marwaci na ko dun duniya ya kai to wanda kai dun duniya tun ya tara duniya ka to ita duniya kwasa duka zuba ma to yana dun duniya ko ba haka ba eh eh to nan sai ka tun tun yanzu sai ka abin ga sai a ta ko ba sai sai a ta wancan labarin da aka faɗa ma to safwanu an ruda shi an ce mai annabi dan dan sun duniya da dun duniya ka harkar yanzu ya ga ya tola rakumi 100 yaso ya magana an kace 100 yaso ya kara an kace 300 ta mutum nan gaba duniya ka bila <laughs> ba mu'allafati qulubuhum ko ba haka an kalalla sai kuma shi ya shigo musulunci kuma ya musulunci aiki to danai Abdullahi al-Akbar aka ce mai jika ne Safwanu ga jika ne shi karantar da malami Imam Malik kaga abu ya albarka ko ba haka ba eh eh to shi Safwanu dinga ku saurara ku jiya ba sahabi bane yi a cikin tabi'ina annahu qala shi yace muna ja'a Abdullahi ibn Umar kaga Abdullahi ibn Umar ya karatu ko ba haka ba dun ya karatu ga Abdullahi ibn Umar ya yi karatu ga Ali ibn Abi kamar da ya karatu ga Sa'ad ya yi karatu ga Anas da sauransu dai ko ba haka ba mutane da dama da cikin sahabbai kuma ya karantar da Muhammad bin Shabi Zuhri ya ya karantar da Abu Zubair Makki ya karantar da Amr bin Dinarin ya karantar da waɗanda waɗanda mun ka sani malamai Imam Malikin na to shi Safwan ne ya ce malami na babban sahabin Annabi Abdullah bin Umara wata rana ya taho ya udu Abdullah ibn Safwana ya zo ya gaida abdullahi ibn safwana ya'udu kalimar ada ya'udu na ko ta muka gane bambancin su ka san ada ya'udu ya koma yana komawa ko ko ya dawo yana yana to dawai ko ko komawa dai ya koma yana komawa ya ta ya bana ya koma gare su ko ba haka ba adal musafiru ila wadanihi kina ko ya koma to ada ya'udu sai ka ce mi audan shi ya komawa sannan ada ya'udu sai ka ce iyadatan shi na gaida mara lahiya ada ya'udu iyadatan da madi da mudari da iri gudana audan komawa iyadatan gaida mara lahiya hadisi ya tabbata wa iyadatul maridi ko wa iyadatul maridi ko ba haka ba amma na koma ada ya'udu ko ba haka shine an kace al'aidu ala sadaqatihi ko mai komawa ala kulli halin abin da kaso in ce nan ya'udu din nan gaisuwa ta mara lahiya kenan zai nuna ma Abdullahi Abdullahi ibn Safwan in gamar Allah yana sai ka ce Abdullahi ibn Safwan sai mu ce baban shi Safwan bai ba mu hadisin shi bai ba mu hadisin wanda ya ce Abdullahi ibn Umar ya taho yana gaida wa yana gaida Abdullahi ibn Safwan yana gaida babana yake son ya ce dun Safwan ibn Abdullahi ibn Safwan yake kila gane Abdullahi ibn Umar ya kasance yana gaida sai ka ce wannan dan darifa ce dan wani alƙari ne misal Abdullahi ibn Umar ya taso ya gaida wannan abdullahi wanda yake yahi abdullahi a jerin sahabbai ko ba haka ba eh eh cikin dabakoki eh, yana da faloli da dama amma abdullahi bin safwan din nan shi ko al-qurashi ko ba haka ba ba quraishi yana cikin zuriyar manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar ya kasance yana girmama zuriyar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda irin hidimar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya wa addini kila an fahimta yawa sai zanto wanda ya rashin lahiya abdullahi bin umar lokacin shi babba babu wani malami iri ne a madina gaba daya amma shi ka tashi in ba in ba sahabbai wa ne ba kuko irin shi shi ka tashi yana zuwa gida gida yana gaishe su ko ba haka ba saboda mi saboda hidimar kakannin su ko ko hidimar uwaye su su sauran su ko ba haka ba kamar yanzu ka ce ka girma ma ba gida dai ko saboda na nasu uku. <laughs> ko kuma ka gina wato ga hunan dai ko ba haka ba yawa ba ana ba illa saboda kiliya taka wata rawar gani ko kakani ya taka rawar gani ala kulli halin abdullahi bin umar haka ya kasance yana yi Allah ya saka musu da alkhairi abinda muka so mu ce in ya taho sallala na raka a ne in lokacin sallah shi abdullahi bin umar sai ba mu sallah a biyu kai in ya fasalla afwan fasalla la ma raka'atai da ya taho sai muna sallah a biyu da ya muna sallah a biyu sun man sarafa sai ya sallame sallah an gane fa qumna sai mu mun ka tashi fa at mamna sai mun ka cika mu aka nawa raka a biyu mun ka cika ko ba haka ba ko dai ba a ce ba abdullahi bin umar ya gane su ba ka san ya gane su dai kuma bai ce koyi ba takariri na saboda kuma kila ma karantarwa ta ta ko ko abinda dai malam imam malik ya kusan hujja irin wagga idan an kai wani abu gaba ga kowa har sahabi na na hawa na hawa na ba wanda ce ko kala sanannen abu na haka akai ko ba haka ba kaga ko haka al'amarin yake ala kulli halin idan dai kana matafi ka bi mai sallah dole ka cika wannan shine kaulin wahidun babu salatin babu salatin nafilati fi safari bin nahari wal layli was salati ana kai matafi ana kana sallar nafila Abdullahi bin Umar an tambayi ko ko in sha Abdullahi bin Abbas an tambayi an kace kana sallar nafila ce in ko sallar nafila zai gara in cika sallata ni ka sai in kasa ha ina sallar nafila eh, sai in kasa sai in cika sallah in bar raka'a biyu ma'ana bi da muka so mu ce akwai dan kara mu juna ilimi game da ana sallar nafila ko ba a sallar nafila sai dai sai mu kutar da jama'a sai mu ce bai tabbata ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai qabla zuhuri bai ba'da zuhuri bai qabla al-asri bai ba'da al-maghribi bai ba'da al-isha'i in yana safaru a fahimci wannan wannan sun sun tabbatar da wannan kila an gane ba Muhammad Nasiruddin ya da su hadisan waɗanda waɗanda ka nuna haka nan a cikin sifatu salatin nabi a koma ko kuma a cikin manasikul hajji wal umra a duba a gani ko ko a cikin hadisin nabi kamar wa hajabirun ya dai ambata amma kuma bai hana manzon sallah ta ya kiyamul layl ba kaka ce ah to kuma an ce bai kaza bai kaza bai nafila ko to ai mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan nafila bisa dabba yi. har ana cewa aina ma tawajjahat ko duk in ta fuskanta ko garban wa sharkan ko ba haka ba sai mu ce ilal tabbata yana yin su shi ma malam ya kakkawo su cikin asifatu zatun nabi amma malamai su ce wannan ya keɓantu ne ga kiyamun laili annabi na kiyamun laili ko ko yana annaflul mutlaq ko annawafilul mutlaqa na filfili waɗanda ba su raɓi da sallah ba su raɓi da azhar ba qabla zuhuri ba ba ba'da zuhuri ba ba qabla asari ba ba ba'da al ba bayyin su amma dai in kila kosa wata hiya ko faɗi banza faɗi wayi da akai babu bukata sai annabi kawai kabbar da sallah shi gaba da sallah yawa kuwa shike ko ba haka ba su yawan surutu ko ko gajiya na iya sawa dai bari ka dan canza style ko bari ka dan canza wani yanayi sai ka dan sai ka kuma ka koma fresh ko ba haka ba saboda haka annabi sai ka bata sallah to a irin sallolin dare haka yake yana sallar dare ko ko nafila mutlaqa yana iyanta. sannan kuma tabbata ya tabbata yana wuturi sannan ya tabbata yana raka'at fajri wannan yana yin su amma duk sauran rawatibu bai rawatibu mun fahimci wannan to bari mu koma mu jiya in mun samu kore na wafilu muna koma zuwa ga rawatibu abinda a rawatibu wanda ke like da sallah farilla in mun samu cewa ana yi sai ka mai da ana yi ga salawatul nawafili na dare sallolin qiyamul laili ko don Allah ya ce wata hajjat bihi nafilatan laka ko ba haka ba qiyamul laili man sallallahu alaihi ba a samu cewa ya batta ba dare guda an ga man sallallahu alaihi ya ba qiyamul laili bai ba shine dare muzdalifa ran da ya zo muzdalifa daren nan da ya magariba ya isha'i sai ya kwanta ta halfi da ke to kuma shi as sunna daren nan ba a qiyamul laili kila an fahimta ala kulli halin mu diba karatu a ah, ga mahajjaci ko ba haka ba ga mahajjaci ya ce lalle kware da gaske ce mahajjaci ko ku hannu gida da daren muzalifa to amma ce muzalifa kila tana samu kana dan sokoto kana muzalifa sokoto ai da jin muzalifa dai dan makka na ko ba haka ba ko makka kuma mahajjaci ko ba haka ba Allah samu gani haddathani yahya an malik an nafi' an abdullah ibn umar annahu lam yakun yusalli ma'a salati al-faridati fi as shay'a qablaha wala ba'daha shikenan kun ji wannan ko illa min jawfil layl fa innahu kana yusalli ala al-ardi wa ala rahilatihi haythu tawajjahat wannan hadisi ma zai ce ma duk da ya zo nan mawqufun ko ko mawqufun ala abdullah ibn umar hadithun na marfu'an lafzan wa ma'anan ila rasul sallallahu alaihi wasallam ya inganta hadisai da dama ko ba haka ba mu fasara hadisin mu jiya daga Yahaya daga Imam Malik daga Nafi'u daga Abdullahi bin Umar shi Nafi'u ka ba mu labari yace annahu lam yakun yace Abdullahi bin Umar din ubangida na ko malami babban sahabin annabi annahu lam yakun yusalli ma salatul fi safari shai'a. bai salla tare da sallar farilla in dai ya tafiya to bai ta komai tare da sallan ta farilla qabla zuhuri bai tsaya qabla zuhuri qabla ba'da zuhuri bai ba'da zuhuri kawai ayi sallah ayi arwala sai eh, kawai ayi raka biyu kuma a hada in hada amana ayi ayi la'asar raka biyu kowa ta sayin da yi ko ba haka ba eh akwai abin yi ko ba haka ba eh, eh. kuma qabla ha wala ba'daha qabla ha wa bala ba haka ya samu ku ko bai kwace ya la qabla ha wala ba'daha qabla ya samu ta la qabla ha wala ba'daha ko eh sai mu ce qabla ha la dinta ta gabata annahu lam yakun ko ba haka ba sannan wala ba da hafi a maimai tara, kuma bayan ta bai ko ba haka ba bai kabla zuhuri bai bada zuhuri kai kuma bai kabla bai rawatibu gaba dai yace me illa min jawfil layli sai cikin dare shi kan cikin dare fa innahu kana yusalli ala al ardi wa ala rahilatihi in zaune aiki an zo masauki kwana za a yi to shi bai iya kwana zai tashi kama salloli ne a ƙasa in kuma kan tahiya ake yi to zai ci gaba salloli ne ala rahilatihi bisa taguwa tai ko raƙuma tai ko ko ce don hawa shamil kenan kuma zai dubi alƙibla ko gabas ko yamma ko gudun arewa ba alƙibla ɗaya ba duk inda ya diba duba kai haifu tawajjahat duk inda ta fuskanta ko ba haka hadisi kun san shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر كما هكذا إمام مالك حديث يا سامن أنه بلغه إمام مالك لا أبا حديث يا كي غري labari hadisi ya kai garai annal don mu ce hadisi sai zan istilahan ko ba haka ba annal qasim ibn muhammadin القاسم ibn muhammad ibn abi bakr ko ba haka ba jikan um, jikan Abubakar As-Siddiq ko sannan dan dan Aisha ko in ma ka gane in ce wanda Aisha take gaggotai ko ba haka ba don Muhammad dinna Muhammad ibn Abi Bakr in kun tuna shine an kai faza ana hadisul wada'i ko ba haka ba eh da an ka hai asma binti sun ta hai manzo sallallahu ya ce mata if'ali ma ya al-hajj ko ba haka ba eh, eh. istafsiri bi thawbin wa dufi ko if'ali ma ya al-hajj ga Aisha ce wannan ala kulli halin shi al bin muhammad ɗaya daga cikin malaman madina saba wa urwa ibn zubairi sanan da urwa ibn zubairi urwa ɗaya daga cikin shi ma ko ku in ce ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Aisha guda uku nan sannan shi ma ɗan ɗanta don Urwa ibn Zubair ɗan Aisha ɗanɗan Asma'u na Asma'u yaya Annabi yaya Aisha radiyallahu anha kila mun fahimta Muhammad baban Kasimu Muhammad kaninta ko ba haka ba Urwa ibn Zubairi a Asma'u ta yaye shi Asma'u kuma yatta an fahimta wa ababakar ibn abdurrahman da abubakarin ibn abdurrahmani ibn al-harisi ibn hishamin al-haris ibn hishamin baban shi abdurrahmani kakan abubakar ɗin ga wanda muka magana babban sahabi na shi yadda tambayi mamu sallallahu alaihi kai kaifa ya atikal wahayi in kun tuna hadisin bukhari yaya wahayi ka zo maka ko ya ce wata rana na zo min kasar salatul jarasi ko ba haka ba hauka maqal ala kulli halin waɗanga manyan manyan malaman madina na alqasim ibn muhammad urwa ibn zubairi abubakar ibn abdurrahman dukkan su kanu yatanaffaluna fi safari suna nafila in sun kai tafiya nafila kun san akwai nafila akwai rawatibu to suna nafila sallar dare ko kuma da rana mudulaka wadda ba ta goye da farilla ko ba ta goye da farilla la qabla wala ba'd don kai daidai da hadisi maukufin abdullahi bin Umara sai ka tarkata su gaba ɗai su ko su yi daidai da hadisin marfu'in zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa bai qablu bai ba'du illa fil mun gane wannan karatu guda na kuma daidai yake Imam Malik daga cikin hikimomi ne hadisi na marfu'i ya kawo ya kawo hadisi ga sahabi ko ko ya kawo sahabi ai sai ya zan hujja ko amma mi ka sa kuma ya kawo shi ga tabi'i ko ko tabi'i da ya kara tabbata ma abin nan haka salafu sun kawo sarai duka tahiya ta wadda ba canza mata ba ta da wani nasihu ba ta da wani abu daban haka take kuma shi an fahimtar magabata kuma haka suke wancan hadisi yana nan daram an fahimta kenan haƙala ya haya ya haya ya ce to wannan yana cikin abubuwan da ba a samu sauran waɗoɗi yawa mun kusan ban manta mun jero almajirai mayan mayan almajiran da sun ka karbi wada ga imam malik ko to ibn yahya shi yahya shi dai ka sa wannan in yazo sai ya ce mutalibin to kaga sai da muna karatu wurin ga akwai wata magana da imam malik yayi sai ya faɗe ta to shi yasa ɗani sai ya koma sata shi ma ya sa wannan fahimtar ko ba haka ba wannan abin da imam malik kai kenan shine mai ta'aliki ko ƙara fassara ga abinda da an ka samu cikin hadisai hidda fikihun hadisi kila fahimta imam malik bai taba kawo sabon abu ba nashi na kai ne fiqhun hadisi ko fiqhun aya ka hisarwa to bari mu jiya kala ya haya wa su'ila malikun an an fi safari fa kala la ba'asa bi dhalika bil-layli wan-nahari wa qad balagani anna ba'd ahli al-ilmi kana yaf'alu dhalika akwai gyara hujja ta tabbata haka nan shikenan wato yanka tambaye ka kai ma sai ka yi farin ko ba haka ba magana Ahmad bin Hanbal ta yace kakka wani magana da baka baka da magabacin da ya faɗi ta haka kawai ka shata ka ce ina gani ko ba haka ba Imam Malik yace in mm, eh, haya yace yace wasu ila Malik wata rana an tambaye Imam Malik muna karatu a daidai wannan wurin a daidai wannan gabas anin nafila ta fisa akar maka Allah ana nafila ayan tahiyya fakala sai ce to la basu bi zalika babu lahi ay nafila billahi a cikin dare wannan hada da rana bai dai ba nafila mutalaka ko ba haka ba bai tsaya nan ba kakka ce ra'ayi ne na cewa kada kada gani hadisi ya zo min anna ba'da ahlil ilmi wasu daga cikin magabata malamai kana yaf'alu zalika shina haka kila gane kalimar ba'du a larabci yana halatta in ta zo mubtada'i a bada khabarinta da jam'i a bada khabarinta da mufradi jaza fil arabiyya kuma kilahuma sahihun kana cewa ba'dan nasi safara ko ba'dan nasi safaru ko ba haka ba kakka ce anna ba'da ahli ilmi kana kana din ga yarju ila al ko ba haka ba shi ko ba'du da akasaru yana halatta a ba su khabari da ifradi ko a ba su khabari da jam'i ko ba haka ba ehe walakin akasaran nas la yaqiluna kaga jam'i yazo ko kuma yana zama akasar nas ba aya ba la yaqilu kana shi haka nan ga larabci yau da gobe kamar da kace ba'dun nasi safaru kamar nace da ba'dun nasi safara kila fahimci arabiyat Allah samu gani saboda haka wanga abu ya tabbatar ne ana nawafil mutlaqa wa haddathani ana kana son karin bayani sai ka kuma manasikul hajji wal umra na Muhammad Nasiruddin ya kawo magana game da haka ne insha Allah wa haddathani an malik qala balagani an nafi' an abdullah ibn umar kana yara ibnahu ubaidallah ibn abdullah yatanaffalu fi safari fala yunkiru alayhi abdullahi bin um, imam mali yace yace balagani hadisi ya zo garan an nafi'in daga nafi'u nafi'u malami ne na ko ba haka ba amma wannan baya cikin da abin da ya gurwa na gaba ga nafi'u ya karantar da shi amma abokai ne abokan karatu ne sun hada mai cewa ai karatu ba kana kaji kaji kaji kaji ko kuma ana samun haka nan ko ba haka ba shi yasa saboda amana ilimi bai cewa kala nafi'un ko ku haddathin nafi'un ko akabarani ko ba haka ba sai ya ce balagani ba yana nuhin cewa jita jita ta ba in ji ba gwari ko ba haka ba ai hankuri ba yana nuhin jita jita ta ba a yana nuhin mi yana nuhin dai ba shi ya jita baka da baka ba yace balagari amma kakka ce hadisi mun kadi kila an fahimta ba mun kadi na irin wannan tunda kai ka san nafi'u malami na sharatan na imam malikin ko ba haka ba yace balagani an na fi an na abdullahi ibn umara abdullahi ibn umar kana yara ibnahu ubaidallah ibn abdullahi. yana ganin ɗane shi babban sahabi yana ganin ɗane ubaidullah ibn abdullahi ya tana falfa safar yana tafiya yana nafila amma fala yunkiru alai bai bai ce me ko bai tsawata ce ka ji gaskiya wato ma hujjata wanda manzo sallallahu alaihi wasallam in ya ga munkari sai ya yi musu sai ya ce bari su ma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam in sun ga munkari sai sun gyara ganin abdullahi ibn umar ya ga ɗane na haka kuma ka san dai na ya ɗane magana don bai kun ya ɗane ko tsoro ne ko ba haka ba ya ga ne yana haka kuma ya kyale shi kuma in ko kure na ko haramun na ko yana kai shi ga wuta kuma soyayyar da tsakanin su bai kyale shi amma kuma ya kyale shi yana ito abin nan daidai yake saboda haka ya ga ɗa ne na haka nan fala yukiru alaihi وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر انه قال رايت رسول الله يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار wa huwa mutawajjihun ila khaybara shikenan ko ba haka ba yace ya ga manzo sallallahu hadisi ya tabbata hadisi ne <clears throat> ah, ya tabbata a bukhari da muslim da dukkan kutubu sitta ko ba haka ba sai dai sanadi ne suka san ba wannan sanadi ba na'am yace wa hadathina an malikin an amr ibn yahya al-mazini daga imam malik daga amr ibn yahya al-mazini a eh, wancan hadisi muka karanta abinda sani ƙara jaddada dan ce bare gani annati ne ko za ku samu wasu nuskohi suna cewa hadisi da'ifi na kila in kun gani ko ba haka ba ke sani tambihi game da haka nan nace nafi'u malami na mubashiratan ga imamu malikin ko ba haka ba eh eh ku kiyaye wannan sannan sai sai al'ala kila abinda za kai saurin cewa ina an ka sani ko wanda ya ba imamu malikin ko ba haka ba kai da taka ko ba haka ba mun gabatar ce imamu malik ya ce bai taba zama da wawa ba ko ba haka ba kun tabbata kun yace da dai bai taba zama shi ma ya wai wawa bai taba zama da wawa ba mhm, kaga ba dai kai ko ba haka ba da arna da kowa da akwata da kowa ka zanna da su ko ba haka ba in kana katon jami'a kowa ka zanna da shi ko ba ko ba gaskiya ba eh eh kaga imanin ka bai kai imanin ko irin waɗancan wanda bai kowa ba musulmi na amma bai taba zama da wawa ba kai wannan ga su da Allah baki da gadama wa hadathani an malik sai da dike suna cewa ba ifi ba da ifi na ba wa hadathani an malik an amr ibn yahya al-mazini an abi hubabi wannan shi ma sai ne shi amr ibn yahya illa sadukun na sika sadukun bai kai baka sika ba sadukun na ɗan kilas ina ko eh ana dan bayanu game da shi amma hadisi ne ana aje shi hasanun duk da dai wanga hadisi shi sahihi zaka ce mai saboda ya to hanya ingantacce ta bukhari da muslim hanya wadda ba kan wanga ba ko ba haka ba in dai ban manta ba insha Allah ana abul hubab sa'id ibn yasari daga abul hubab sa'id ibn yasari dan dan dan uwan sulaiman ibn yasari kida kun gane Suleiman bin Yasarin shi kuma dimajin bararin bawan maimuna ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan gida na da ku gane shi sosai ana Abdullahi ibn Umar ya rawaito ga babban sahabi Abdullahi ibn Umar annahu kan annahu qala shi yace muna ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yusalli wa huwa ala himarin yana sallah bisa jaki wa huwa mutawajjihu ila khaybar yana fuskanci khaybara ko ba haka ba kaga kenan ya warkace na ya harkace arewa ko gabas ba ko ku ya fuskanci yamma ne so in ko ba haka ba saboda haka yana sallah da haina mata wajahat وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السير في السفر حيث توجهت به كاجبا إمام مالك يروره ما تودن هذا سيجا مرفوعي sai ka ce ah to ai a farko kila ma fara shi da mu su ko ba haka ba duk ɗaya na da shi da farko da shi tubuci aka so kila farko ya gabatar ma dai ya nuna ma abin sunna tana tabbace wane ya wane yayi kuma dukkan su ba bid'a ta ba ga majiya ko ba haka ba dukkan su kaffa kulan da kai da su duk ga inda sun ka dogara sai kawo rahi da su a yayin da su kuwa suna suna fara kawo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai su da qaulus sahaba da qaulus tabi'ina na nuna ma cewa abin nan bai samu canji ba ko ba haka ba kuma haka sahabbai da tabi'a sun ka fahimci matsalar saboda kakka saba musu ka samu matsala kenan Abdullahi bin Umar ya ce anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilati annabi na salla bisa dabbatai rahila kana iya cewa jaki kamar da hitocin dazu ko ba himarin ba sannan kuma na da rahila kasuwa yana da taguwa wanda aka ce maka suwa'u da dai sauran taguwa ko ra kuma komi kenan ko ba haka ba kaga a sai ana salla bisa jaki ko ba haka ba ana salla bisa jaki duk da ba a cin jaki ko eh kaga fatawa ga da sahiha idan suka bada fatawa in ka dauko ruwa ga jaki ba su arwallah kaga ta tashi ko ba haka ba eh eh wayan ka dogo rasu jaki ba su a wallah ya tsohuwa ne ciwon ga eh ba tsohuwa ta ba yawa eh mu gane na'am كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به قال عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار يتشي وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك قال دي أبن بيسامو تنجيبا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري كما فدا ما قال رايت انس بن مالك ني يحيى بن سعيد بيونا ابن القطان الانصاري in yazo kamar imam malik ibn qattan in yazo ba imam malik al-ansari qala ra'aytu anas ibn malik naga anas ibn malik babban sahabin manzo sallallahu alaihi mun dai san shi fi safar a wajen tafiya wa yusalli ala himari kaji yana bisa yana sallah sunna annabi wato kai shi yasa mutane ka sun ka samu daraja in dai annabi yayi abu to sai sun dan sai sun dana ko da so guda amma tambayi don me yace Allah bai san komai ba illa dai annabi ya gaina shi sa dai yayi tunda annabi sai yayi sallah bisa jaki shi ma sai ya gwada ko ba haka ba eh Allah samu gane wa huwa mutawajjihu ila ghairi qibla ila ila ghairi al-qibla alhali lokacin nan ya fuskanci ba gabas ba qibla di ba ko ina ba ba ruwanka kuma ya rika wa sujud yayi ruku'i ya sujuda amma da kata ruku'in da sujudan kamar yaya ima'an nuni ya kai ba azago shi ba nuni ya kai min gairi ga shi kada fassara min gairi an da a wajahu ala shay'in saboda haka ba a sa bisa jaki saboda haka in ka irin yanzu mutane yanzu malaman mu na yanzu sun ce ana sallah cikin mota ita ma na kula a kula ana sallah cikin mota kuma haihu tawajjahat ko ba haka ba kudu ko arewa gabas ko yamma ko barnu kai ko enugu kai duk dai ko ba haka ba kana sallah nafila nafila a kula sosai ah, imam muslim da ya roto wanga hadisi kun ji a cikin wadda ko wanda ya tsaya inda ya tsaya ko imam muslim ya roto wanga hadisi talayin muhammad ibn sirina nan shi imam mali ya roto ta talayin yahya ibn sa'id ko shi yadda anasin to shi kuma talayin muslim ya roto shi daga muhammad ibn sirina daga anas ibn malik kun ga da duk haraka guda ta ko ba haka ba da yahya ibn sa'id da muhammad ibn Sirr dukan su thiqatun sabtun hujjatun ko ba haka ba to dan wata ziyada ne kaso in kara muku yace na ga Anas ibn Malik yusalli fi safari yusalli ala himarin fi safari haisu ma tawajjahat bihi sai ce summa qala Anas in ji Muhammadu ibn Sirr yace Anas yace laula anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alhu shi ya kare a muslimu yace ba domin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba da ban ba kai hud hmm? shikenan annabi yayi sai ka sani ma ne kai saboda haka jaza saboda haka buda babin nan kai babu salatin nafile fi safar bin nahari wal laili kuma salatu ala dabba du ana yi babin za mu shiga babu na mai sarkiya mai wadi sosai kwarai da gaske kuma mun yi daidai da lokaci kusan ya gabato kuma yau ne ranar ruhewa ta karshe kuma kila ko wasu tambayoyi saboda haka kuma la'alla kila ma yana da wata nasiha da yake son ya jiwa ma al'umma ko ko yan uwa da wata fadakarwa Allahu a'lam ala kulli hal za mu tsaya a sa alama za mu tashi babi na takwas babu salatu duha in mun dawo bayan sallah insha Allah kamar yadda muka yi magana da malam gashi yau muna mu ci uku ga wata ko mun ce lallahadi ɗaya ga wata jiya litinin biyu ga wata yau uku ga wata ko ko saudi kun kadiba ta ba da cewa yau biyu ga wata kenan arfa za ta hado ran litani insha Allah ko uku ga wata afwan jiya na gani yawa biyu ga wata jiya na gani to in Allah so za ta hado ran arfa za ta hado ki insha Allah ran litanin saboda ka rana wata yau sallah ko ba hada ba ka san ba karatu yau ko ba haka ba ko ba ce ma ba a yi ba ba a yi eh eh rasallah Allah kalli ra'idi kun san yawmumi akalin wa shurbin ko ba haka ba kila za a kara min wa zakirin lahi ko ba haka ba to mun san dai karatu min zakirin lahi ko ba haka ba amma dai ba mu karatu da na insha Allah shawara sai ta ce kila la Allah kara sati dai ko sati biyu amma dai nike na ha ganin cewa ga mu kara sati biyu ko ba haka ba eh eh muka aka yi sallar talata wani kaga kana cin abin da haka ci duk tsawon satin nan ko ba haka ba sati mai zuwa kai wankin jinin sallah ko ba haka ba eh sati na biyu insha Allah wanda zai zo daidai da 29 ga watan Oktoba ko ba haka ba don ina jin Allah so zai faɗo ran sallah talata mai zuwa ranar wata sha biyar ko sha shidda sha biyar talata mai zuwa in ka ce sha biyar wata talata zai zama 22 kenan ko yawa sannan mu ce kuma wata ta sama zai zama 29 insha Allah to Allah ya samu na raye 29 ko ko mu ce 28 za mu yi karatun bulugul marani 28 sarar litinin kenan ran 29 muwatta imam malikin za mu da insha Allah in Allah ya kai mu in Allah ya so sai in wani abu wanda ba mu sani ba Allah shine masanin gaibi ya gitto muna wannan kuma ba mu da iko game da wannan insha Allah akan wakan lawo wannan yayi tambaya game da karatun da ya gabata satin da ya gabata yana cewa assalamu alaikum don Allah malam ina son ƙarin bayani game da amsar da ka amsa kwanan baya game da layyar da ake yi da shanu fiye da mutum guda abin da ban gane ba shine shin wai sai mutanen gida guda ke da damar damar haka ko kowa na iya yin musharakar na gode Allah ya ƙara sani alhamdulillah amsa kowa na irin haka ba sai yan gida guda ba kai da abokanka kai da makwattanka kai da gidan 'ya'yanka kai da kowa kana iya haɗawa ko nan ma ko baka san mutum ba kana shigawa ne ka kawo kaza ka kawo kaza kai dubu ishirin kai dubu ishirin ku biyar ku haɗa dubu ɗari ku sausa ku yanke ya halatta daga mutum biyu har mutum bakwai duk ana iya haɗawa ba sai yan gida guda ba shi ma rakumi ana haɗa daga mutum biyu har mutum goma duka ba sai yan gida guda ba ana yi gida guda kuma ko ba yin gida guda ba duk ana yi wannan amsa sannan ta insha Allah kuma ai ba mu kai karatun mu yi kusan kai insha Allah cikin bulugul marami can ko babul udhiyati ko wala hakikati insha Allah karmakalla wanda ke azumin kafara yana yin azumi daren sallah babba wanda ake yi daren sallah babba shine daren arfa ko ba haka ba to ban san wace wace kafara ba kafara dai in ya zan wanda aka ce mutatabi'aini ta tajirawa shaharain mutatabi'aini to dole mutatabi'aini babu abin da ka aje sai abin da ya fi shi karfi ba abin da ka fi ne karfi sai wajibi kila an fahimta amma dai in ne nafila ko mustahabi ko wani abu azumin nafila azumin arfa azumin kaza ba a yi saboda wancan wajibi na kuma Allah ya ce shaharain mutatabi'aini ban san ko wace kafara ko wace dai kafara in dai shar'i na ayi mutaba'a na'am saboda haka abinda muke cewa dai a nafila ko azumin mustahabi ko azumin sunna bai kace duk wani azumi na kafara da an ka sharɗanta a yi ta tabu'i sai mi sai ranar da a haramun a azumi ko kuma wani uzuri mai ƙarfi wanda azumi bai halatta a yayi kawai mace in tana haila ko nifasi Allah samu gani karmakalla wannan ya ce mutum ne ya yi tafiya sai ya ji an tadda sallah ya yi alwala sai ya ƙi tafiya ya bi sallah sai da lima ya a biyu sannan ya bi shi ya idar da biyu maimakon kasaru da yake yi menene hukuncin wannan kurina kuma ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah na ji wani ga tambaya tana mai ɗaya daga cikin kaulin lukkan da malaika cikin da wili cewa ka jira sai ya yi raka a biyu kila an fahimta sai ka bihi sauran na ƙarshe sai a zanna a yi ta a sallame ka sallame ko kore na ya saba sunna gaba ɗaya za a bi kaddara ma a ce ba da gangan kai tsaye ka ba ta waje kai kaddi ko da kaddi an kai raka ɗaya ko raka a biyu an ka ce assalamu alaikum kaddara haka ɗaya ka samu ko ba haka ba sai ka cika ta salatul muqim haka wannan shi as-sunna insha Allah ta'ala Ah, wannan ce assalamu alaikum li su'al wa qawlu abdullahi ibn umara wa in habasani dhalika ithnata asharata layla wa in zada ala dhalika hal usalli salatal hadir amla a kware da gaske ga raka goma sha da shi yace yayi to ai mun ce annabi ya kwana goma sha tara ko ko ka ce sha takwas ko sha bakwai ko cewa ya abdullahi bin umar da ya ce ya zai in ya zanna ko da kwana goma sha biyu zai ci gaba da yin ƙasar ko ba haka ba shi na tambaya to in sun ka wuce sha biyu ana yi ko ba a yi sai mu ce ana yi in dai ka kudurta mazaunin gida ka koma ɗan sakkwato ba kila an fahimta in dai ba kudurta yau ka zan ɗan sakkwato ba lalura ta kawo ka ba ka gama ba kuma ka san sada za ka gama ba to za ka ci gaba da yi ko ya wuce kwana goma sha biyu annabi Aisha tara insha Allah ta'ala fa jazakallahu khaira wannan ta dan fita karatu tambayar saje ya kai yana cikin geme ko kuma aske shi babu laifi ko kuma rage shi yana cikin geme gaba ɗaya da saje da geme duk yana cikin geme duk gaba ɗaya kaulin wahidu wannan yake tambaya fassarar ora zalika kana fi madarin da ura zalika kana da ara zalika kana fi madare ura zalika kana fi matarin hadisin wanda magana imam malik ta da yace mun sallah sallan abdullah bin abbas yace jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina salataini min gairi khawfin wala safarin annabi ya tara tsakanin sallah biyu ba dun ba dun yaki ba ba dun tafiya ba ko sai imam malik yace ura zalika fi matsarin ko ko zalika kana fi matsarin ina ganin tunda an ce babu yaki ba tafiya annabi ya hada ina ganin kila ruwa an kai shi yasa ya hana sai ya hada afuwa shi yasa ya hada kila kun fahimta ko wannan abin da imam malik kokare fasara hadisi da shi sai dai muka ce a hadisin ya tabbata a cikin imam muslim ya ce jama'a rasul sallallahu alaihi wasallam min gaire khaufin wala madarin ko ba haka ba saboda haka min gaire khaufin wala safarin wala madarin ko ba haka ba eh wannan magana imam malik ta ura zalika ina gani ara na gani ido ura na ganin basira zato ina zaton Allah samu wannan tambayoyin sabiu duka an amsa su wai ko ya yanke daga raka'a biyu bayan ya bi sallah yana matafi ko kuma wancan dai an riga amsa su duk guda biyu sai ya haƙuri wannan ya ce malam don allah ni ne nike karatu sokoto sai tafiya ta kama ni zuwa gida eh, ta kwana uku shin zan yi kasaru ko kuma zan cika ko malam shin zan iya bin mai zagin mu'awaya sallah waɗannan tambayoyi suna da katuna na musamman zagin muawiya ya shiga aqida ko ba haka ba zagin muawiya na wasibu na da farkon al'amari akwai na wasibu a shi'a ne nika sun ce akwai shi'a akwai na wasibu yan bangaren ali bin abi talib ma zagin muawiya su ne shi'a yan bangaren muawiya ma zagin ali su ne na wasibu ko ba haka ba wannan fitna tun farko ta samu asali a can farko a lokacin da aqida bata gini sosai ba ko ko wasu matsaloli ba su shigo ba tashayyu dai akai yan goyon bayan wani yan goyon bayan wani akai wani muka so kowa ne ba mu so a siyasance to ana sallah tsakanin juna ko ba haka ba wannan na bai wanga sallah wanga na bai sallah amma hakikanin gaskiya yanzu daga baya kun san abu na farawa daga bid'a mufassika ko fiski kadan kadan sai ya koma kufur ko ba haka ba to a lokacin shi'a bid'a ta shi'a farko bid'a ta tun asalin ta farkon bid'a ta kuma ta fara da sunan fiski na tunda ta waye ta fara da shi ko ba haka ba gami ga ga, ga sahabbai gaba daya to amma in ta zan har ta shiga wani abu ta zan akwai kufur ciki to ba a duk wanda yana da bid'a wadda ace wadda aka ce mamu kaffara sallah kila fahimta in ya halattar da zagin Muawiya radiyallahu anhu ya daukai ibada ya dauka zagin sahabbai ibada na ko ko halat na ko ko kafirta sahabbai kazana wannan ya kafirta a ƙauli mafi zama rajihi ko a ƙauli wanda a daidai wanda babu surkulli ciki imam malik ya ce ai duk wanda ya zaki sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kafirina ga aya ta sauka Allah madaukin sarki yawa mutanen makka muhajirina yawa mutanen madina ansaru kenan ya musu abin da ya musu na ni'imomi da bai waki li yaghiza bihumul kuffaru ko ba haka ba dun li yaghiza dun Allah madaukakin sarki ya bakanta ma kahirai ya muna na kahirai suwa a kahirai wanda ba su su kila an fahimta da sai imam malik ya hidda cewa duk wanda ya zagi manzo eh, duk wanda ya zagi sabon manzo Allah ya kafirta ala kulli halin zagin muawiya in ya zan yana cikin shi'a mukaffara kila an fahimta to baka bi dan shi'a duk wanda yake shi'a mukaffara sallah amma da in shi'a ta farko abinda ya samu ka dan kiyayewa saboda samun cikin ruwatul hadisi akwai waɗanda aka cewa rumiya bi tashayyu'i ko ko shi'iyun ko ko kaza kaza mina shi'ati ko ba haka ba ta siyasa ta amma yanzu ta aqida ta kila fahimta waccan siyasa ta waga aqida ya aqida ta zo ta karyata wani jigo na aqida wanda yake ko karyata shi kahirina cewa qur'ani na da gyara cewa annabi jibril ya kure ya zo an turo shi ga muhammad ya zo ga ali ko ba haka ba cewa ya tibi ya an aiko shi ga aliyu ya kure ya koma ga annabi cewa irin wada lahi kumai yaka cewa ko in ce ayatu kumaini wada ka cewa da annabi ya yi da manzanci irin wada Allah ya umurtai inda Allah ka cewa ya har rasulu ballig ko yawa amma unzila ilayka fa illan taf'al fa ma ballagta risalata ko ba ka ce da al da Muhammad ya cika wannan aikin da Allah azamai da ba a samu rikicin al'umma ba gare ba itimis kenan bai cika ba bai ma ballaga kaga wannan yayi musun mi yayi musun risala ya ce annabi bai da sako ba kwacce haka kafiri na shi yasa fatawat albani su da na yanzu sun ga game da shi'awai yanzu fatawa albani da binu bas shi'a kafin raina masu aqida kumaini masu aqidu ayatullahi khamana kafirai na kila fahimci wannan amma in kana ta tashayyu'i irin can magabata irin alimuka so ba mu wane wannan fiski na Allah ta mu gane kila fahimci wannan wannan na neman a yi littafin da ya utawilu ba bukata gaskiya malam ya bayani kan shi zai ci mana lokaci ya bidi malam daga baya ba nan ba sai ya bidi malam ya ba shi ranar zuwa na wannan ya ce malam don Allah a yi hankuri a ƙara bayani eh, a karɓa mani wannan tambaya saboda cikin karatun jiya ne ka shi ma gaskiya da ya haƙuri don muna tambayoyi da suka shahi yanzu wannan yake cewa assalamu alaikum ya rahimahullahu barakallahu laka fi ahalika wa ilmika wa zuriyatika wa malika allahumma ghfir laka min kulli كل wa inni uhibbuka fi sabilillah wa inni uhibbu الدعاء du'a'aka fi ilmina nima uhibbuka fillah ko ba haka ba kuma Allah abinda ka kaka so a roƙa ma ubangiji Allah shi baka dukan ni'imomi da bayawaki da wadata da abinda ka roƙa min duka kai ma walaka mithlu zalika Allah ya samu dace wannan ce ko yana halatta ga mutumin da ya tafi garinsu ya yi ƙasaru har ya dawo mazauninsa mutum ne ya ta garinsu yana ci gaba da ƙasaru har ya dawo ito ziyara ɗaya kai shi gida ko shina ya ƙasaru malam ya jima ya kamata in bai ne ya koma gida ba zuwa ya dawo ko zai ƙasaru insha Allah ni ne ni dawo daga tafiya wuraren karfe biyar da rabi shin ko kasar zanranka ko cikawa zan yi ki da baka yi zahar ba baka yi la'asar ba sai da ka shigo sakkwato ga kanan ga FGC nan ka shigo kuma ga karhe biyar zahar ta cin ma kuma cike ka yi azhar raka a hudu ka yi la'asar raka a hudu tunda kana gida ai lokaci akwai shi ko ba haka ba da dai a ce sun fita can bisa tahiya to kasar zakaran kasu A mutum da har ka fito lokacin su bai wuce ba za ka yi su salatul mukimi wannan karatu akadare na ko ba haka ba kila abin da dai zaka cewa sai in ce maka koma akadare ka saki daddakawa kuma in dai wurin nan na daidai yake insha Allah na makar makalla wannan yace matafiyin da zai yi tafiya sai ya haɗe a zuhur da la'asar da magariba lokaci ɗaya kafin ya tafi saboda ganin cewa ba zai kai ba sai a cikin dare shi ban gane tambayar ba kun ji da ce shi ya yi hada azhar da la'asar da magariba da isha'i duk gaba da lokaci guda <laughs> to da yake tambaya ita tambaya ce ko ba haka zan ce ai ba haka ko ba haka ba <laughs> wato duk abinda da baka yi tsammani ba wani sai ya tambayi <laughs> ko ba tsammani ai ba a sallan magana wala na bata faɗi ba sai dai kai azhar din kai asar ka sai baka amsa in ce azhar din kai asar din ka ta insha Allah amma ba da sha ba ta yi ba tun da ka ta kabla waqatiha saboda haka in lokaci yayi sai kai magariba ka isha insha Allah akar Allah tambayar wannan tafiyar mace wai ko akwai wasu dalilai da shari'a ta tanada akan zuwan mace wani wuri ta yi kwana hudu ko fiye da kwana hudu kamar haka rasuwa ko jinyar mara lafiya a ba matsala ba ce mace ta yi tafiya wace ba matsala ce mace ta yi tafiya na tafiya mara lafiya ni jinya mara lafiya ko ko ita ka jika rashin lafiya a tahe da ita ko ka ta zo gidan danginta ko ta zo wajen barka ko ta zo wajen wani abu duk ba hana ba ka abin da an ka ce ma katta ta yi ta kadai an ka ce katta ta yi ba ce ma katta ta yi katta ta yi illa wa ma'a hazu maharamin kila an fahimta in tana da miji ka ba ta a cewa ta tahi to ya samu mata wanda azu maharamin in shi bai da lokacin tahiya ya samu mata kaninta baligi ko wanta ko obanta ko wanda bai aurenta kuma rashin aure na har abada kila an fahimta amma ba kane ne ba shi mijin fa ba kane ne ba ba wa ne ba eh alhamu almautu ko ba haka ba alhamu almautu saboda haka wannan shine ai babu abin da ya kace wa mace ba ta tahiya ja'izi na mace ta hita a lokacin da duk bukata haka ta taso kuma idan akwai haƙƙin wani kanta wanda ka ba ta izini a lokacin da ya ba ta damar ta tafi sawa'un ya ba ta izini ko kuma ya yarda akwai ba da izini akwai yarda ba da izini ta tambayi lokacin nan ya ce mata tafi ko ba haka ba ba ta izini yarda ya ce mata wance ke gare abuwa su yi miya da duk gada ma irin wanga dan tsabagen dan boko kenan kada duk kin gada ma tai kai ba matsala ko ba haka ba eh ba dan boko irin wancan ba dan zamani jazakallahu khairan mala ya din ta hado da shi ko ba haka ba <laughs> ba dan boko irin wanga namu ba shi malam dan boko na shi ma ko ba haka ba sai dai wato akwai wani ba Allah da muna taro wata rana ya faɗi wata magana malam ko san dokta na sai ya ce doktan sunna ko ba haka ba yace abin da ya kaso da Allah ya son doktan sunna ya musu taliki kan abu kaga shi doktan sunna na ko ba haka ba wato dokta wanda ya sha sunna ko Allah ya ba mu irin su da yawa muna da irin su da yawa kuma to Allah ya kare waita mana su ala kulli halin mace ya ta tafi a lokacin da dumucin ta ba ta dama ko ba ta izini sharadi in dai akwai yawmu wa laila ta tai da zuma harami sharadi kenan akar makallahu ya ce menene hukuncin wanda ya yanki dabbar layya da sunan wanda ya rasu ko yaro ko babba ko mahaifansa ko kannansa da yan uwansa ba mata ce layya kila dai ka yanke ka nama kawai an ba mata ce layya Allah ya saka da kai ya ce yana tambaya game da kunto wannan ya yi haƙuri biya hita wuri da yawa dama na ƙarshe ne ban duba su ba wannan sanarwa ce goron sallah ana gayyata yan uwa musulmi wajen muhadara da za a gabatar kamar haka maudu'in muhimmanci neman ilimi ga matasa mai gabatarwa malam ibrahim usman gwandu mabera wuri masallacin muhammadu buda tsaki da ke hausare ahmadu bello wai sokoto kusa ga gt bank ranar juma'a sha uku ga watan sallah lokaci karfe hudu na yamma allah ba da ikon halarta amin wannan kuma washi in zai je Legas yana shiga yan guro amma ba su tsayawa a yi sallah yana nufin ba za mu yi sallah cikin mota ba na gode e to lalle ban ga wannan ba sallar farilla cikin mota ba sai dai a tsaya ko ba haka ba kuma wannan yana iya yiwuwa kana iya sallar azhar ɗinka da asar ɗinka kamun ku tashi ko ba haka ba in kuma bai yiwu ba sai dai an kara bincike an ban san ana sallar farilla cikin mota ba ban san da wannan ba a jirgi ana yi shi ma don na gani mun ban faɗa abin da ban gani ba ko ba haka ba ban dai ga na mota ba amma na ga na jirgi shi ma jirgi malamin ga na zamani rahimahullahu ta'ala al-muhaddith al-kabir shine Muhammad Nasiruddin Albani ba da wannan fatawar suna nan karkashi cikin sifatu salatin nabi karkashin babu salati fi safinati babin sallah cikin jirgin ruwa yace to da kawo yace annabi an tambaye annabi in cikin jirgin ruwa ina sallah kwarai da gaske za ka yi sallah cikin jirgin ruwa tunda zamanin na akwai akwai jirgin ruwa ko yace kuma tsaye za ka sai in ka yi tsoron kakka faɗi kila tagal tagal irin wanga kwale kwale na to in ka ji kana zama to kasa sai ya sa lamba kasa cikin wata latin biyu wanda kowa na da shi kasa sai ka diba sai ya kawo cewa haka ana sallah cikin jirgin sama kila an gane wannan fatawa ce ce shi ma ba hadisi gare wannan kiyasi na akan safina ko ba haka ba in ka kawo wani ya ce ba a sallah cikin cikin jirgin sama kamar shek abakar muhammad gumi shi ma shek abakar muhammad gumi rahimahullahu ta'ala shi ma ya ba da fatawa shi kuma ya ba da akasin waccan fatawa ba a sallah cikin jirgin sama shi ko aka ba da fatawa shi ko wani fiqhu na mai zuri ya hitar yace saboda ka'idar sallah ayi ta bisa kasa ko ba haka ba ana sallah ga iska eh? ga gabanza ba a sallah gabanza <laughs> yace in ka hau jirgin sama gaban za kake ba bisa kasa kake ba saboda haka ba a sallah ga iska kila an fahimta ko eh to saboda haka wannan dai duka dai ijtihadat na suka yi Allah shi gafarta musu Allah shi karba ayyukan su haraka ce ta ilimi mu kuma ba abin da aka gare mu sai mu bi mu karanta mu aiwatar ko ba haka ba ba mu mu ijtihadi ba yasa a kullun a kullun kan mu kamu malami masu ijtihadi duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi ka tabbatar da kana da wani wanda ya faɗi wannan magana ko ba haka ba kana faɗinta kuma ka faɗi shi ya faɗi ko ba haka ba shi kenan an gama ka gama da kowa ba mai bacin ka ba mai ciya kare haka inda ka faɗi kare ba in kure na to shi ya kure ko ba haka shi wancan wanda ya faɗi ta ɗazu ina tunawa malam alhaji lawal ya kira ni ga waya yana tambaya ta game da wani hukunci ni ce wala ba taɓa karatu ne ba kuma ni ce ban san abin da zan cewa haka ba shikenan muna mata da wani ce amma shi yana ganin ai zan nan bai kamata in ce to amma kana gani kace ko nasi kawai ka so a bashi ni ko ban da shi ko ba haka ba kace in kace halat ko haram tambaya ta bidula za ta zo sai ce akaramaka Allahu dalili ko ba haka ba to nan ido zai rena ido zai rena fata saboda haka kakka yadda ka faɗi abu sai kana da magabaci ka ɗan riƙa reshe komi taushi nai ka dai ɗan rika wani abu ko nan malami na kusa kusa gare ka ka dan rika kakkace a'a wai kawai kai zaka ka ijtihadi a kula gaskiya akwai hadari sosai kwarai da gaske Allah ya samu gani a akramakallahu alhamdulillah su kenan wanda ya kawo takalma mai wa'ancan da aka yi warware ya amshi nashi shi kuma ga nashi ya zo ya amshi abinsa fa allahumma wa bihamdik amma malanka wannan subhanaka bihamdika mu haka nan dai ina roƙon addu'a ga yan uwa saboda akwai wasu matsaloli da yawa da irin lalurori da sauran abubuwa saboda haka da tafe kafe musamman ainihin wata rasuwa a jiya da daddare a can gida to dai Allah shiga mu mamacin Allah ya ji kanshi kuma zan je gida gobe insha Allah ina roƙon yan uwa su yi min addu'a Allah ya kaina lafiya da wurin lafiya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika